Des forces de défense et de sécurité ont décliné un marché à coût de milliards un projet de déstabilisation qui vaut 5 milliards de francs CFA. Eh bien, les soldats ont joué le jeu du porteur de ce projet de déstabilisation jusqu'à son interpellation. L'individu mal intentionné a donc été coincé finalement hier avec ses valises pleines de billets de banque. On découvre les faits avec euh, Bienvenue ça. C'est une affaire digne d'un film de fiction qui révèle une fois de plus jusqu'où de sinistres individus et leurs mentors sont prêts à aller pour assouvir leur soif de déstabilisation du pays afin de semer le chaos pour de sombres intérêts. Il y a quelques jours de cela, un individu entre en contact avec des soldats et leur propose un marché juteux. Des actions de déstabilisation contre une très forte somme d'argent. Les éléments rendent compte immédiatement à leurs supérieurs Instruction leur est donnée de jouer le jeu. Marché conclu, assuré de la bonne marche de son funeste projet et convaincu de sa réussite, l'individu en question mobilise la somme promise et la remise effective se fait ce vendredi 8 novembre. Plusieurs grosses valises bourrées de billets de banque. Le montant total donne le tournis. 5 milliards de francs CFA. Au moment de la remise, L'individu au funeste dessin découvre qu'il est dans la nasse. Trop tard. L'argent est remis ici au trésor en attendant d'en savoir davantage sur son origine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En wa musulmima masu al da suke cikin wannan shafi mai al albarka na TikTok ina muku fata alkhairi ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. yomul ahad yau dimashci lahadi tara ga wata na ainihin biyar na musulunci shine jimada ula hijira dubu ɗaya da da hudu arba'in shidda, ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma sha ɗaya ga wata na goma abin nan sha ɗaya oktobar a nobambar miladiya 2024 ‘yan uwa musulmi masu albarka sai a ci gaba da addu'a tare da gode wa Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Wannan labaru da kuke kallo kai tsaye a labaru ne da aka kama kuɗaɗe a jiya kusan miliyar na zuzan miliyar har miliyar biyar kuɗin an haɗa su ne an bayar da su ga jami'an tsaro na Mali, wai domin su bi hanyoyin da za su tadda hankali wato su tadda hankalin gwamnati kuma a samu matsala ta juyin mulki. To alhamdulillah da yake Allah maɗaukakin sarki ba a azzalumin sarki ne ba, kuma Allah maɗaukakin sarki yana bayan gaskiya. domin duk waɗanda suke yunƙuri na su kawo barna a cikin waɗannan ƙasashe guda uku na IAS, Niger, Burkina, Mali da ilimin Allah Allah ya san da dama ba mutanen arziki na ba, kuma Allah ya san da dama ba wai gyara suke nuhi ba, kuma Allah ya san da dama ba talakawa suke so ba, kuma Allah ya san da cewa addinin kanshi na musulunci zai samu matsala yayin da suke jagoranci. saboda haka ko da wani lokaci Allah maɗaukakin sarki yake daƙilewar duk hanyoyin da suka kama domin cutar da waɗannan ƙasashe na AES guda uku Burkina Mali Niger saboda haka Allah ka tsare muna wannan ƙungiya ta mu ta AES Allah ka tsare muna waɗannan ƙasashe namu na AES waɗannan ƙasashe namu na AES Niger Burkina Mali Allah mun baka amanar su Allah sun zane turawan mulkin mallaka ƙashen bakin tukuyya. Allah mun baka su, Allah ka iya mu ba mu iya ba, la haula lana wa la quwwata illa bika ya Allahu. Ba mu da ƙarhi ba mu da dubara sai gare ka Allah, gare ka mun ka dogara. Kai ne mai iyawa, kai ne mai ƙarhi, kai ne al'aziz, kai ne mabuwayi. Ya Allah ka buwayantar da wa'annan ƙasashe guda uku na AES. ya Allah ka buwayantar da wa'annan ƙasashe uku na A.A.S a cikin duniya. Ya Allah ka buwayar da wa'annan ƙasashe guda uku na A.A.S a duniya, Niger, Burkina, Mali. Allah ka tsare mana su da tsarewarka, Allah ka kiyaye mana su da kiyayewarka. Jami'an tsaro waɗanda suke sintiri suna yi don Allah don kishin ƙasashensu. ya Allah ka tsare mana su Allah ka ƙarfafar da su Allah ka cusa musu kishin wa'annan ƙasashe a cikin zuciyoyinsu jagurorin da suke jagoranta wa'annan ƙasashe guda uku na IAS Burkina Mali Nijar musamman ma Nijar to Allah ka tsare mana jagurorin Allah ka tsare mana jagurorin Allah ka ƙarfafar da su Allah ka wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wa'annan ƙasashe guda uku na IAS Allah ka taimaki waɗannan ƙasashe da taimakonka ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyimu ya dhul jalali wal ikram mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Cani Allah ka tsare mu shi Allah ka tsare mu shi Allah ka tsare mu shi Allah ka kiyaye mu shi Allah ka karfafe sa Allah ka kare mu shi daga sharrin masu sharri turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa da azzalumai karnan farauta 'yan siyasa da suke kai kawo suna haushi a cikin yanar gizo ta social media sun zama karnan zangai suna neman wanda za su cizo Allah ka tsare su da mu da ƙasashenmu gaba ɗai daga makirci wa'annan karnan zangai na 'yan siyasa bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya zul jalali wal ikram a ci gaba da addu'a musulmi talakawan Nijar, Burkina Mali a ci gaba da addu'a wallahi wa'annan makiyan Allah makiyan ƙasashe wa'annan ba za su zubar da makamman faɗa ba har kullun suna tsaye suna dibin hanyoyin da za su bi domin su ga sun cutar da wa'annan ƙasashe saboda haka a ci gaba da addu'a a ci gaba da addu'a Allah ya tsare mu na su Allah ya kiyaye mu na su Allah ya taimake su akwai prime minister Ali Lamin Zan Allah ka tsare su Allah ka taimake su akwai mayyamayyan ministrori irin su mu da irin su Tumba su Kona Lal Ibiru da sarwan ministrori da mambobi na majalisar ceton kasa CNSP da guvernar guvernar na jihohin Niger gaba daya akwai Ade Ade na jihohin Niger gaba daya akwai Prepe Prepe na jihohin Niger gaba daya akwai sarakin gargajiya uwaya al'umma Allah ka tsare mu su gaba daya Allah ka kiyaye mu su Allah ka taimake su da taimakon ka Allah ka cusa musu kishin talakawansu Allah ka ba su ikon sauke nauyin da aka ɗora musu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhul wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh